Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Aisha Mu'azu ce tare da Baba Yakubu Makiri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci cikin shirin namu na rana yau Lahadi 19 ga watan Nuwamban 2023 da fatan an wuni lafiya. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga baba da kanin labaran. To Aisha an kashe akalla Falasɗinawa biyu a cikin dare a wasu hare-hare da Isra'ila ta kai a yammacin kogin Jordan da ta mamaye. Ma'aikatar tsaron Birtaniya ta faɗa a yau Lahadi a bayananta da sirri da take fitarwa a kowane wuni akan mamayar da Rasha ta kai Ukraine cewa Rasha na nazarin yiwuwan kawo jirgin yaƙi da ta yi amfani da shi a zamanin Soviet domin amfani da shi a wannan yaƙin. kana shugabanni daga kasashen afirka fiye da goma sha biyu ne suka je jamus don halartar taron koli na wani bangaren g20 tare da kasashen afirka da kasar jamus ta shirya madalla a cikin shirin namu na yanzu kuma za a ji cewa yayin da wasu shugabannin nahiyar afirka suka halara a jamus domin halartar taron g20 wasu 'yan najeriya suna korafin cewa tura wannan ba wai su ne za su gyara mana mu ba mu ne ya kamata mu gyara sai mun samu gwamnati tsayayya da za a kama duk criminals nan da suka yi sata kuɗaɗe wanda ko ɗora musu aka aka yi ba za su iya ɗauka ba. Za kuma a ji dalilin da ya sa babban shehin malami Sheikh Dahir Usman Bauchi ya ba da tallafin kuɗi ga ƙasar Falastino. Maulana Sheikh Dahir Usman Bauchi da aka baka karanta takarda ya ji labari to sai ya ce shi ya ɗauki miliyan ɗari. kowa ya faɗi gurguda abin da zai biya ya ci dukkan najeriya sannan muna da rahoto akan yadda jami'ar maiduguri ta jajirce wajen tabbatar da ba da ilimi ga ɗalibai duk da matsalolin boko haram da jihar ta sha fama da shi tsawon shekaru sama da goma To a yau ma Halima Abdulrauf tana tafe da shirin matasa a duniyar gizo wanda ta shirya kuma za ta gabatar. Kuma a yau shirin zai dora ne akan tattaunawa da babban daraktan hukumar NIDDA kashifu inuwa abdullahi a kan ginshiki na biyar na taswirar da ma'aikatar sadarwa da tattalin arzikin fasahar zamani ta fitar don cimma kudirin shugaban najeriya bola tinubu na bunƙasa fannin da kuma hanyoyin aiwatar da su sai kaɗan daga cikin saƙonnin da kuka aiko mana amma fa duk waɗannan sai bayan mun fara shan labaran duniya kashi na farko. Assalamu alaikum jama'a ga kashin farko da labaran duniya mai karantawa baba ko makeri. An kashe akalla Falasɗinawa biyu a cikin dare a wasu hare-hare da Isra'ila ta kai a yammacin kogin Jordan da ta mamaye. Jarirai 'yan bakwanni talatin ne aka kwashe su daga asibitin shifa a Gaza, a cewar wani rahoton Associated Press a yau Lahadi. Za a kai waɗannan jariran ne zuwa wani asibiti a ƙasar Misira. wata tawagar hukumar lafiya ta duniya da ta kai ziyara a asibitin shifa a jiya asabar ta ce akwai jarirai 32 da ke bukatar kulawa an kashe fararen hula da suka rasa matsugunansu da dama kana aka jikata wasu a jiya asabar a wani farmaki ta sama da isra'ila ta kai ciki har da wani da ke makaranta a sansanin 'yan gudun hijira ta jabaliya da ke arewacin gaza a cewar ma'aikatan jin kai na majalisar ɗinkin duniya da kuma ƙungiyar taimakon 'yan gudun hijira ta falasɗinu a martaninta ma'aikatar sojan isra'ila ta ce sojojinta sun yi aiki a jabaliya kaɗai ne da zammar kaiwa 'yan ta'adda hari yayin da suke ƙoƙarin takaita cutar da farar hula ma'aikatar tsaron birtaniya ta faɗa a yau lahadi a bayananta na sirri da take fitarwa a kowane wuni akan mamayar da rasha ta kai cewa rasha na nazarin yiwuwar kawo wani jirgin yaki da ta yi amfani da shi a zamanin soviet don amfani da shi a wannan yakin jirgin samfurin m55 mystic b yana iya tashi fiye da taku 70,000 a sararin sama ana kuma amfani da shi wurin binciken kimiyyar kasa sai dai a wannan lokaci an ga jirgin dauke da wasu na'urar hange ta soja wanda ma'aikatar ta birtaniya ta ce an kira shi ne don rasha ta yi amfani da shi a jiragen yaƙi. ma'aikatar ta ce wani muhimmin kuskure a cikin dabarun sayo kayayyaki da rasha ta yi shine gazawarta wajen samar da isasshiyar fasahar leƙen asiri da sa ido da sayan na'urar aunawa da ma na hange wanda suna da matukar muhimmanci wurin auna sojoji wurin auna sojoji ta sama da na cikin teku da kuma na ƙasa wani gagarumin harin rasha na jirgi mara matuki ya afka akan wasu wuraren samar da ababen more rayuwa wanda ya sanadiyar katsewar wutar lantarki a garuruwa da ƙauyuka sama da 400 a faɗin ƙasar in ji jami'an ukraine a ranar asabar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugabanni daga kasashen afirka da dama ne za su je jamus don halartar taron koli na wani bangaren g20 tare da kasashen afirka da zammar taimakawa wajen karfafa saka hannu jari na masu zaman kansu a cikin nahiyar mafi talauci a duniya amma kuma take saurin bunƙasa domin bayyana sabunta muradu a afirka shugabar kungiyar tarayyar turai ursula van der leyen da shugaban faransa emmanuel macron da firaministan holland mark rhodes za su halarci taron da za a yi a birnin berlin na jamus wanda shugaban gwamnatin jamus olaf scholz ne ya shirya scholz wanda ya ziyarci kasashen afirka a lokuta da dama tun lokacin da ya kama aiki a matsayin shugaban gwamnatin jamus a ƙarshen shekarar 2021 zai tattauna da shugabannin kasashen afirka da dama a yau lahadi kafin fara taron zuba jari na berlin a gobe litinin turai da amurka suna takun tsaka da rasha da china don samun tasirin siyasa da na ma'adinai masu muhimmanci da ma sabbin damarmakin tattalin arziki a nahiya ta biyu mafi yawan al'umma a duniya To kafin baba ya karanto mana sauran labaran za mu buɗe taskar rahotanninmu daga ƙasar Jamus. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya isa Jamus domin halartar taron haɗin gwiwar ƙungiyar ƙasashen nan ashirin masu ƙarfin tattalin arziki ta G20 da Afirka. Taron da shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz zai karɓi bakuncinsa a Berlin. Zai tattauna ne da shugabannin da kuma ƙungiyoyi kan ayyukan bunƙasa kasuwanci da tattalin arziki da kuma zuba jari a ƙasashen Afirka. Wakiliyar muryar Amurka Ramatu Garba Baba ta haɗa mana wannan rahoton daga Jamus. Gwamman shugabanni daga Afirka ne suka iso nan Jamus don halartar taron haɗin gwiwar G20 da Afirka da ke mayar da hankali kan tallafa wa bunƙasar ƙasashen nahiyar Afirka da ke fama da talauci da kuma waɗanda tattalin arzikinsu ke bunƙasa. Najeriya dai na ɗaya daga cikin ƙasashen da ke halartar wannan taron. Ta kasance ƙasar da ake wa kallon mafi ƙarfin tattalin arziki a nahiyar Afirka. sai dai wasu tsare-tsare na gwamnatin shugaba bola ahmed tinubu sun jefa tattalin arzikinta da 'yan kasar a cikin matsin rayuwa amma a wannan taron na berlin batun kwadaitawa da ma jan hankalin masu zuba jari na daga cikin mahimman abubuwan da shugaba tinubu zai gabatar a gaban taron kamar dai yadda mai magana da yawunsa abdulaziz abdulaziz ya shaida muryar amurka taro ne wanda zai ba da dama ga shi shugaban kasa bola ahmed tinubu ya tattauna akan harkokin da suka shafi zuba jari da kuma magana ta kawo tallafi ga halin da ake ciki na matsalar muhalli fari da ake fama da shi da ambaliyar ruwa da sauransu sannan kuma akwai magana ta makamashi musamman maganin cewa akwai tsohuwar alaka ta bunƙasa makamashi musamman na lantarki da ke tsakanin najeriya da ƙasar jamus To koya 'yan Najeriya ke kallon wannan yunkurin na shugaba Tinubu da kuma fatansa game da taron tambayar kenan da na wa wasu 'yan kasar a nan Jamus. zan sa ran cewa shugaba bola ahmed tinubu a wannan taron na g20 da ake a nan berlin yi kokarin samo wasu sabbin dabarun warware matsalolin tattalin arzikin najeriya yana da matukar mahimmanci tinubu ya fahimci cewa akwai buƙatar daidaita kasuwancin ƙasa da ƙasa da najeriya domin a yau najeriya har yau ta fi siyowa daga kasashen waje akan fitarwa daga najeriya zuwa wasu kasashen ketare wannan kuma yana janyo koma baya ga mu. Ta ce shakka babu muna bukatar shugaban kasar ya ci gaba da halartar ire-iren waɗannan tarukan don bunƙasa tattalin arzikin mu ta la'akari da halin da kasar ke ciki. Akwai dai bukatar ya ja hankalin masu zuba jari zuwa mu Tura wannan ba wai su ne za su gyara mana ƙasarmu ba. Mu ne ya kamata mu gyara sai mun samu gwamnati tsayayya da za a kama duk criminals nan da suka sata kuɗaɗe kuɗaɗe wanda ko ɗora musu aka aka ba za su iya ɗauka ba a hana rashawa da cin hanci duk wani tafiye-tafiye da za a yi da wani discussion da za a yi a duniya ko a ina ne wallahi tallahi duk ɓata lokaci ne. to duk da waɗannan mababantan ra'ayoyi da kuma shakku da 'yan najeriya ke nunawa abdulaziz abdulaziz mai magana da yawun shugaban ya ce sannu-sannu ba ta hana zuwa. yawanci waɗannan al'amura da ake tattaunawa ba abu ne wanda za a yi shi yau gobe ka ga sakamako buɗe kofa ce wadda in an buɗe wannan kofa ɗin da haka ake sa ran cewa za a cimma burin da ake bukata idan ma an yi magana akwai bukatar kuma komawa su tantance su tsefe su tace yadda waɗannan abu ƙudiri da aka cimma za a iya samun aiwatarwa to aiwatarwar gaskiya ba abu bane wanda kamar sha yanzu magani yanzu To baya dai ga Najeriya akwai sauran kasashen Afirka irin su Ghana da Masar da Rwanda da dai sauransu da duk ke fatan cin moriyar wannan taron da za a kwashe yini biyu ana gudanarwa a birnin Berlin. Ramatu Garba Baba, muryar Amurka daga tarayyar Jamus. To a gaida Ramatu Garba Baba. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu ga ƙarashin labaran duniya. Kasar Kenya ta faɗa a yau lahar cewa dubun dubatar mutane a fadin kasar ne ruwan sama kamar da bakin kwarya da ambaliya da kuma zabtarewan kasa ya shafa wanda kuma ya katse ayyukan jigilar kayayyaki a tashar ruwan birnin mombasa a 'yan makonnin nan da suka gabata yankin ƙuryar afirka ya fuskanci ruwan sama mai tsanani lamarin da ke da nasaba da yanayin el nino wanda ya sanadin mutuwar mutane da dama ciki har da akalla mutane 46 a sassa daban-daban na kasar kenya mataimakin shugaban kasar rigathi kajaguwa ya ce akalla iyalai dubu tamanin a kenya su ne abin ya shafa yayin da adadin ke karuwa a kowace rana ya ce gwamnati tana daukar matakai don kubutar da mutane da jirage masu saukar ungulu da sauran jami'an taimako don kai agaji da ceto ga iyalai da suka makale. Baba Yakubu Makeri kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai sauran rahotanninmu. Yayin da ake ci gaba da gwamsa fada tsakanin Isra'ila da Falasɗinu, wanda rahotanni ke nuni da cewa asibitin Gaza mafi girma ya daina aiki ka'in da na'in. Babban malamin addinin Musulunci kuma shugaban ɗarikar Tijjaniya a Najeriya. Sheikh Dahiru Usman Bauchi ya bayyana tallafin naira miliyan 100 ga kasar ta Falasdino kamar yadda za ku ji a cikin rahoton da wakilin muryar Amurka a Bauchi Abdulwahab Muhammad ya haɗa mana. Babban malamin addinin musulunci kuma jagoran ɗarikar Tijaniya Maulana Sheikh Tahiru Usman Bauchi ya shaida ba da gudunmawar naira miliyan 100 na ƙashin kansa bayan da ya saurari wasikar da babban ɗan Sheikh Ibrahim Iyas khalifa sheikh muhammadu mahi inyas ya rubuto wa dukkan almajiran shehu ibrahim cewa su taimaka a tara kuɗi dalar amurka miliyan guda da aka yi alkawari da za a baiwa falasdinawa ga abin da wasiƙa ta kunsa daga bakin mai magana da yawun shehu mahayi a najeriya maulana Sheikh muhammadu mahi inyas ya turo takarda daga senegal akan cewa ya furta dala miliyan ɗaya ya baiwa falastin taimako amma da yawun almajiran shirin ibrahim ya yi saboda haka ya aika takarda najeriya a fara gawa maulana shaɗayar usman bauchi sannan kowanne muridi ya ce kai ba muridi ba inda mutum ko ba jani ba musulmi ne wannan abin ya shafi musulmi ne ya ce shi ibrahim tun yana da rai yana kokori kan Falastin. har aka zo yanzu kuma gashi yanzu ana kashe su dole mu musulmi ne za mu taimakawa ya ɗauki dala miliyan ɗaya ɗin da sunan mutanen faira wata kamar naira miliyan dubu ɗaya kenan to maulana shek ɗaya usman bauchi da aka baka karanta takarda ya ji labari to sai ya ce shi ya ɗauki miliyan ɗari kowa ya faɗi gurguda abin da zai biya ya ce dukkan najeriya duk wanda ya ce shi almajirin shi ibrahim ne almajirin shi tijjani ne inji maulana shi kairu sun bauchi to wayan nan dole ne tun da kalifan mu ne ya ce a ɗauka amma sauran musulmi ko sun bayar ko ba su bayar ba su bai zama musu dole ba wannan shine abin da maulana shi kairu sun bauchi ya faɗa saboda haka kowa ya kokari salamu alaikum bayan karanta wasiƙan ne kuma sai maulana sheikh tahir usman bauchi ya kaddamar da asusun neman taimakon don taimakawa al'ummar falasdinawa da kuɗi naira miliyan 100 kamar yadda za a ji bayani daga bakin shehun da kuma masu taimaka masa isar da sako inda aka buƙaci dukkan 'yan tijjaniya da kuma musulmi masu son ba da gudumawa wa falasdinawa da kada su yi ƙasa a gwiwa su ba da tasu gudumawa ya ce a da Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya. A gaida Muhammad Abdulwahab. Daga Baucin Yakubu bari mu nufi jihar Borno inda mataimakin shugaban jami'ar Maiduguri da ke jihar Borno da ke shiyar arewa maso gabashin Najeriya wanda rikicin 'ya'yan Boko Haram ya addaba Farfesa Aliyu Shugaba ya ce duk da irin wannan barazana na 'yan Boko Haram bata taɓa rufe jami'ar ba ko da ko na kwana ɗaya ne. Daga Maiduguri ga rahoton Haruna Dauda biyu. mataimakin shugaban jami'ar maiduguri ke jihar borno a shirin arewa maso gabacin najeriya da kuma rikicin yayan kungiyar boko haram ya addaba wato profeso aliyu shugaba ya ce jita irin wannan barazanar yayan kungiyar boko haram din ba ta ba rufe jami'ar koda na kwana guda ba an da fuskanci matsalar yayan kungiyar boko haram da dama wanda ciki alaka da rasa wani bom a mata masallaci a cikin jami'ar maiduguri da ya sanadiyar mutuwar wani profeso guda da kuma ramanta wasu amma hakan bai sa jami'ar ta dakatar da karatunta ba a je jiya ne dai jami'ar maiduguri ta yi bikin yayi ɗalibai suka kammala karatu a jami'ar hannun shekaru biyar mataimakin shugabar jami'ar maiduguri professor aliyu shugaba ya ce inda an rufe wannan jami'a ko za a iya fuskantar ɗalibai kusan dubu hamsin da za su shiga aikin ta'addanci jami'ar ta dai yayi ɗalibai dubu talatin da uku da dari hudu da ashirin da tara daga fannoni daban-daban daga shekarar dubu ashirin da goma sha takwas zuwa shekarar dubu ashirin da uku a wannan bikin yayi ɗalibai da aka yi professor aliyu shugaba ya gara kara da cewa ya ce za mu iya cewa wannan jami'ar ta ce jami'a na farko da fuskanci wannan matsala na ta'addanci ba da taɓa dakatar da ta ko da na kwana guda sakamakon wannan ta'addanci ba. The ya ce babban matsalar da muka fuskanta shine batun matsalar tsaro wanda ya shafi kudaden mu na shiga kuma kudaden shiga kaɗan da yake zuwa jami'ar don haka wannan ma ya wahala ta mu sosai amma duk da haka ba mu ƙasa a gwiwa ba wajen ci gaba tafiyar da ayyukan mu kamar yadda ya kamata. It was easy for us to resolve that when we were to close the university because at that time if we had closed the university it would be tantamount to delivering almost about 50,000 students. Ya ce ya fi mana sauƙi mu yanke hukuncin cewa ba za mu rufe wannan jami'a ba sabida idan mun rufe jami'a a wancan lokaci zai iya sa ɗalibai kusan dubu hamsin su iya shiga aikin ta'addanci. So your thought Profesor Shugaba ya ce muna tunanin cewa da muka rufe wannan jami'a wancan lokaci su waɗannan 'yan ta'adda za su iya samun abin da sauki inda za su iya jan hankalin matasan mu da dama na shiga ta'addanci. To komai al'alibin da aka samu aka yayi a wannan jami'a ke cewa na halin yanzu. Sunana Alhaji Kaka Abba ne sangayan da na yi karatu shine ana kiransa Faculty of Management Sciences ilimi ma da neman sa baya karewa sai mutum ya shiga kabari. So yana ɗaya daga cikin a wannan na da na hada masters a finance kuma abun murna ne sosai. Akwai matsaloli da dama da aka fuskanta lokacin da kuke karatu dan adam dai ba da rasa shi da matsala kamar wani matsala ce kun fuskanta lokacin da kuke karatu a wajen lectures namu more especially yi baya muna MBA a can block C so 2014 2015 na akwai boko haram da zafi so idan muka ji wani abu hata mu da malamin mu da zamu gudu mu fita amma duk da haka bai hana mu karatu ba university ba ta na awa guda ba sunana Abubakar Ali na gama wato a University of Maiduguri a cikin kalubale da muka samu da ba bazan manta ba shine a iya sauyin shekarun da ni nake tsammani zan kammala karatu da kuma shekarun da na ɗoka zuwa kammala karatu duk da cewa ba wai gazawa na na iya abin da aka bani ne ban kammala ba na kammala wurin jiran sakamakon abin da na san na yi shine wannan babban kalubale da na fuskanta kwarai da gaske duk da cewa akwai eh, natural wanda wannan wanda ya shafi kowa da kowa kamar lokacin corona virus? mun shafi shekara daya zan wanda gaba daya ma ita wannan session ta zama babu sannan kuma akwai yajin aiki wasu daga cikin ɗaliban jami'ar maiduguri kenan ke bayyana irin abubuwan da suka fuskanta lokacin da suke gudanar da karatu haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya a gaida haruna dauda biyu Muryar Amurka ake sauraro daga nan birnin Washington DC akan mitoci ashirin da 31. yanzu kuma ga halima abdulrauf da shirinmu na gaba duniyar matasa miya da alkai karmiya da zamba Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan ana cikin ƙoshin lafiya. Sannan mu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo. Shirin da ke taɓo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo. Sunana himma Abdulra'uf jagorar shirin. Madalla Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, mun ji karin bayani akan ginshikan taswirar da ma'aikatar sadarwa da tattalin arzikin fasahar zamani ta fitar don cimma kudirin bunƙasa fannin a cikin tattaunawar mu da babban daraktan NITSA, Dr. Kashifu Inuwa Abdullahi. A cikin shirin na wannan mako za mu dora inda muka tsaya musamman ma bayani akan ginshiki na ƙarshe cikin biyar da ma'aikatar sadarwa ta fitar don kawo ci gaba mai ɗorewa a fannin kamar yadda za ku ji daga bakin Dr. kashifo. So ginshiki na biyar kuma na ƙarshe shine trade ya za a bunƙasa harkar cinikayya na fasahar zamani. Kamar shi minista yana magana ya za a yi Najeriya ta zama global talent net exporter. Fitarwar ba wai sai an fitar su physically ba, kamar za ka iya zama a Najeriya kana aiki remotely. So wannan ma hanya ce da Najeriya babban resource wanda ya fi kowanne shi shine mu da yawanmu da ake ga najeriya muna da matasa da yawa sannan kuma muna da kwakwalwa in kika ga harkar kamar wasan kwallon kafa da wasanni da yawa 'yan najeriya suna kokari sosai harkar wake-wake da fim 'yan najeriya suna kokari sosai to don haka in muka samar da abubuwan da su taimaka ta harkar fasahar zamani kamar yadda suka yi kokari a wa'annan hanyoyin haka hanyar fasahar zamani tunani 'yan najeriya za su yi wannan kokarin so wannan zai taimaka wajen sama mutane aikin yi kuma zai taimaka wajen bunƙasa tattalin arziki ga baki ɗaya saboda a duniya yanzu an tabbatar ba abin da ya fi taimakawa wajen bunƙasa tattalin arziki da ya wuce harkar fasahar zamani to waɗanne dabaru ka riga kun tanada wajen cimma nasarar aiwatar da tsare-tsaren taswirar nan biyar hanyar da muke so mu bi shine abin da muke so za economic creating ecosystem kamar learning community to idan aka zo a cikin application da muka fitar akwai abu hudu da muke nema muna son wa'anda suke so su koyi karatun su kansu su yi apply sannan muna son wanda za su yi horaswa su ma su yi apply saboda horas wannan muna so mu yi a najeriya ne duka 36 state da fct dan haka muna son a kowace state kuma a ce a kowace local government akwai wanda zai iya horas wannan kuma akwai gunda za ka je ka sami na'ura mai kwakwalwa ka yi amfani da ita sannan na uku muna son partners partners muna son daga local government state government duka su iya zama partners muna son multinationals development uh, organizations muna son big tech yawa kamar ihis wannan kamfanin da yake taimakawa kamfanin wayoyi sun riga sun ce za su ba da biliyan ɗaya saboda a yi wannan abu akwai kamar su wema bank su ma sun ce za su ba da kuɗi wanda har mai girma mataimakin shugaban ƙasa ya yi launching ɗin wannan abin da eh, na digital literacy da ba su ba so a ciki muna son a samu irin waɗannan da yawa kama akwai state governments da suka zo suka nuna sha'awar su ma suna so su zama cikin wanda yawa kamar sakwata state sun zo jigawa sun nuna sha'awarsu kano state ma sun nuna sha'awarsu alas mun haɗu da gwamnan katsina shi ma ya nuna sha'awarsu suna so su zo su shiga a dama da su sai na hudu akwai kamfanin nika da su aikinsu za su zakulo mai fasaha su haɗa shi da mai neman ya ɗauke mai fasaha aiki su kuma akwai wa'anda za su yi a cikin najeriya akwai wanda za su yi ma har kasashen turai in dai kana da fasahar ka iya za su wa mutum gwaji in ya ci za su sama mutum aiki yi. Na'am, waɗannan ababe za ku fi ba wa fifiko daga yanzu. To duka abin da mu sa a gaba shine wannan taswirar da mai girma minista ya fitar da shi. Daga nan kuma za mu ƙara ci gaba da ayyukanmu da muke yi wasu kamar na samar da cibiyoyi na fasahar zamani a ƙasa. Saboda kamar yanzu nidda ta samar da sama da dubu ɗaya da ɗari biyu a Najeriya amma akwai guraren da har yanzu ba su da shi sannan akwai inda muke so mu gina manya-manyan cibiyoyi wanda su kuma za su zama wani dandali da masu fasaha zamani da masu sa hannun jari za su rinka haduwa su tattauna su ga fasaha zamani in ta yi a sa hannun jari so muna son shi ma wannan za mu gina a kowace state a samu guda daya sannan muna son mu samar da abin da ake kira da technology development zones su ya wuce da cibiyar haɗaka a samu da jami'o'i da kamfaninnika da masu fasaha a ce sun haɗu a wani gu ɗaya inda za a rinka kirkiro abubuwa kamar yanzu akwai abin da ake kira smart manufacturing wato harkar kirkira abu wanda ba sai ka samu manya-manyan injina ba za ka yi amfani da 3d printers ka yi so muna son wannan shi ma a ce ce daga nan zuwa shekara ta 2027 a ce an samu ko guda ɗaya ne a kowane shiya ba jiha ba cikin eh, six geopolitical zones da muke da su so shi innovation hub ne dai muke so a ce kowace jiha an samu a bayanai sun yi nuni da cewa a ma'aikatar da an kafa wani sashi na haɓaka tattalin arzikin fasahar zamani don ƙara inganta ayyukan samar da ƙarin kuɗaɗen shiga a bisa ƙudurin gwamnatin najeriya na ciyar da kasar gaba ta kuma yi gogayya da saura kasashen da suka ci gaba a fannin tattalin arzikin fasahar zamani masu sauraro gaba ɗaya kuma anan za mu kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci idan allah ya kai mu mako mai zuwa za mu kawo muku ci gaban bayani akan ababen da za su taimaka wa najeriya wajen cimma sabbin tsare-tsaren da ma'aikatar sadarwa kere-kere da tattalin arzikin fasahar zamani da fitar a baya-bayan nan yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntar murya amurka ni halima abdulrauf ke mana fatan alkhairi mu kasance ji cikin ƙoshin lafiya. Bi salam. Madalla. A gaida Halima Abdurrauf. Yanzu kuma sai wasu daga cikin saƙonnin da kuka aiko mana ta imel. A yau za mu buɗe taskar namu da saƙon haɗin gwiwa daga Isuhu Makeri Madattai da Magaram tare da Sanusi Madattai sai ta Tasihu unguwar Tudu da Baban Diman Mambandi. suka ce muna kira ga al'ummar kasar Nijar. Ya kamata mu rika yi wa kasar mu addu'ar Allah ya kawo mana sauki a cikin halin da muke ciki na matsalar tsadar kayan masarufi domin addu'a ce kadai za ta kawo mana sauki ba wani mummunar zato ba. Shi ma na gaba sakon haɗin gwiwa ne suka ce. Ko mai gwamnatin Ghana za ta yi wa al'ummarta na rage musu raɗaɗin rayuwa in ba rage tsadar man fetur ba to tamkar an kashe maciji ne ba a sare kansa ba. da fatan allah ya kawo wa al'ummar ghana da najeriya mafita daga halin tsadar rayuwa musamman tsadar kayan cimaka da na masarufi sako daga abubakar ankuri lakwaja da bala na yashi lakwaja jihar kogin najeriya masu sauraro kafin mu yi sallama da ku ga baba ya dawo da labarai a takaice. To Aisha an kashe akalla Falasɗinawa biyu a cikin dare a wasu hare-hare da Isra'ila ta kai a yammacin kogin Jordan da ta mamaye. Kana shugabanni daga kasashen Afirka fiye da goma sha biyu ne suka je Jamus don halartar taron koli na wani bangaren G20 tare da kasashen Afirka da kasar Jamus ta shirya. To masu sauraro duka-duka a nan ne kuma za mu ja labulen shirinmu na rana a yau Lahadi. sai kuma zuwa can anjima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana da GMT a sake jinmu da shirinmu na dare kuma na ƙarshe a wunin yau Lahadi. Yanzu a madadin baba ya kuma kiri da ya taya ni gabatar da shirin sannan kuma ya shirya kuma ya haɗa da kuma wanda ya kula mana da na'ura. Ni Aisha Mu'azu nake muku fatar a ƙarasa wuni lafiya. Ma'asalam.